Bismillahir Rahmanir Rahim. A tsabibin tsibiri. Kashi na arba'in da biyu. Yana fara cin cikin tsare gida, izar mulki ya motsa. Cikin takun ƙasaita ya isa bakin ƙofar ya marzaki. Ya buɗe yana ayyana ta inda zai soma nemo aljanar a cikin dajin ba tare da ya sha wahala ba. Ya sanya kai a falon bakin sa ɗauke da sallama amma sai sallama ta makare sakamakon arba da sanjin da aka yi wa fala mai burgewa wanda ya san ba haka ya bar shi ba. Shanye da mamaki ya ya isa kan kujerar, ya zauna tare da furta, waye, wash ya rabbi. Tafiya yankin azaba, in ji masu iya magana. Tabbas sun yi gaskiya saboda duk dokinka, duk dokinka da zuwa wuri, idan ka isa babu komi ke baibaye ka, ba komi ke baibaye ka sai tarin gajiya. Da haka kwanta ka yi barci, ya kai mai mungaye. Masoyina, ina yi maka barka da isowa yankina. Magana ta yake juya tamkar tana zaune saman jikinsa, tana yi masa raɗa. lamarin da ya tada masa da hankali ya ji son kasancewa da iyalinsa kawai yake bukata shigar hura iska a kunnuwansa ya ji ya kosa kimika yana furta kada ki sake janyewa na aikata sabo a karo na biyu lamarin da ba zan yafe wa kaina ba kenan siririn dariyarta ta yi na siririn dariyarta ya ji ta yana jiyowa amma nesa da shi sai ya dafe kansa lamarin da ya faru shekarun baya ya dawo masa a cikin idanu domin wurin da ya haƙe mata ke kallo babu ko ƙifta Kansa ya yi dum sakamakon jiyo sautin ihunta da ya cika kofofin majiyarsa. Da kyale iya buɗe baki ya ce, I'm really sorry aljana, Ya fi min. Na tuba, dama hakuri na zo baki, saboda na san na cutar da ke, na raba ki da abu mafi martaba ga dukkan halittun mata. To ki yi hakuri tare da fita sabgata. Ya furta bakinsa na rawa gami da jin tashin tsigar jiki. Ya wuce kamar yadda ya wuce kamar yadda gimbiyar jufa ta sanar maka cewa na yafe maka to haka yake ba na son ka sake taro da zancen sa tunda ni ma ina da laifi har ma na fi ka shi yasa na bawa kaina ni ce silar a komai don haka kada ka sake tsangwamar kanka jinjina kai yayi yana furta godiya furta godiya jikinsa na ci gaba da rawa tamkar ba sadaukin nan ba mai bawa matarsa tsoro sai ga shi gaban aljana faɗinsa na jin shakkarta tafi ka huta jarumin maza ba zan so ka razana ba tun ban bayyana maka a zahiri ba amma ba zan barka cikin kokwancan da wacce jinsi kake magana ba ni bil adama ce irin ka amma dai muna da bambanci idan ka tashi barci za mu tattauna lamarin samun kan sai da miƙi ya nufi ɗakin barcinsa cike da jin wani matsananciyar gajiya bai lura da komi ba ya fada saman gadar da ciki babu jimawa ya soma sauke numfashi lina ta bayyana cike da farin ciki ta zauna gefensa tana shafar sumar kansa ya kuwa damƙe hannunta tare da ware yatsunta ya sarƙe da nasa domin hannayensu ya gauraye da juna ta sauke ajiyar zuciya domin wannan shine karo na farko da ta ji wani abu a kan jikinta ya haɗu na bil adam domin wancan karan ba ta cikin nutsuwar gane komi ihu ta saki mara sauti sadda ya ja hannunta zuwa saman lips ɗinsa ya sumbata tare da sake ƙanƙame yatsun gam ta jima zaune tana kallon cikar zatinsa tare da shiga wani yanayi na son kasancewa da namiji duk da ba wai ta san daɗin lamarin bane ba amma ganin sarauki gabanta sai take hango nutsuwa ne zai kasance idan har suka, suka sake haɗuwa a karo na biyu janye hannun ta cikin dabara ta miƙe ta soma tafiya da baya tana cewa ka biya bashin barcin da baka yi ba sarauki na kafin ka tashi na kammala haɗa ma abincin tarba zuwa ga wannan fadatawa mai cike da tarihi mai ban mamaki na haɗuwar ɗan adalin sarki da 'yar azzalumin sarki <laughs> ga wata sabuwar tarihi zai kuma kunno kai domin ƙafa na ƙafarka bisa auren juna domin ko aljanu domin ko aljanu ne sai sun ko aljanu ne sai sun ɗaura mana aure ko kuma mu zama mata da miji a bisa turbar da na gada wato na mallaka wa kaina kai ko da ranka bai so ba domin a tarihin tsibirin da haka ake zama mata da miji tana gama ambata ta fice da sauri zuwa madaidaicin kicin da ya mallaki kayan amfani mafi sauƙin girki wanda sadauki ya tanada domin kansa Hakika tsidau kayi gaskiya da ka matsa min na koyi girki a gidan abinci mafi inganci da ke birnin Mangayi wanda yake mallakin mahaifiyar masoyina Sarki Ali. Haka Delina ta riƙa zance ita ɗaya tamkar aku. Lamarin da ya riƙa ba ta mamaki ganin ta iya surutu irin haka ba tare da ta taɓa ganowa ba. Dattanira kam sai da asuba ta farka ta shafo inda sarauki yake ta juwayan. Sai ta marmasa ta sauka zuwa bayi ta fito ta tada sallah Bayan ta yi idar askar ta ci gaba da yi, ƙarfe shida da rabi na safe ta idar ta fito zuwa ɗayan bedroom ɗinta, tana cewa yau ka jima a masjid sweet yaya, shin ko lafiya? Ta zauna tana lalubo wayarta a gefen gado don kiransa, sai ta hango farar takarda ta ɗauka da sauri. Hi my dear, my dear honey Dr. Nira, afwan na yi miki laifi da na yi tafiyar sirri kuma ina buƙatar ki da ki rufe min wannan sirrin domin gudun fitowar kalaman banza daga bakin maƙiya har su yi nasarar ɓata min ran sarauniyata. Zan dawo bayan kwana biyu rak, ki kula min da kanki, kin ji matar rufin asiri, naki Sarki Ali. Ƙirjinta ya harba da ƙarfi wanda ya sa ta miƙe tsaye dafa da wurin, tana jan numfashi da sauri da sauri. Tafiyar sirri kuma? Shin zuwa ina? Da yaushe ya tafi? Cikin dare ko da subahi? Ina son sanin gaskiyar inda ka je yaya. Ta ambata bakinta na rawa, ƙirjinta na ci gaba da bugawa. Komawa zaune ta hawaye na bin cik ɗinta. wanda zubarsa ya sake jefa ta cikin damuwa na hango ba kairan bane a tafiyar hakika akwai abin da yake ɓoye min wanda ya bashi muhimmanci sama da ni ya zama dole na gano sanadin wannan tafiyar tare da abin da ka je ta ina mu munira girgiza kai ta yi tare da amsawa da i don't know my heart shin za ki taimaka min da hanyar ganowa natsuwa shine babban hanya munira domin idan kika sama wa kanki natsuwa tare da ɓoye masa sirrin da ya nema alfarma a gare ki to a sannu za ki gano inda ya je da abin da ya fitar ya fitar da shi cikin dare A'a my heart, ba zan bar zancen nan a zuciyana ba. Dole na sanar da mutum biyu wanda suka fi kusanci da shi tare da sanin sirrikansa, wato Mami da Yaya Imam. Saboda ina tsoron kada ya je inda za a cutar min da shi, domin zubar hawaye na alamun babu alkhairi a tafiyar nan. Ki masa addu'ar samun kariya kawai Munira. Motsa kai ta tare da zubewa saman gwiwoyinta, ta kai goshinta ƙasa tana mai cewa, Ya Allah, ka tsere min mijina Aliyu daga dukkanin sharin abin ƙi na fili da ɓoye. ka dawo min da shi gida lafiya tare da samun abin da ya je nema in har alkhairi ne gare mu ta tashi tsaye tana jin jiri na kama ta sai ta koma saman gado ta zauna a tsakiyarsa ta zabga tagumi ta rasa tunanin kamowa sai kawai ta zame ta kwanta tana jin kanta tamkar zai rabe biyu saboda ciwo wanda muran da ke damunta ne ya janyo hakan sai dai ya ƙaru ne saboda wannan damuwar duk da yadda take ƙin magani dole ta tashi ta ɗauko ta ɗauko baksa ta sha ta dawo ta kwanta tare da kiran sa sai ta ji a kusa da ita. Ta kalli saman madaidaicin tabil ɗinta ta hango duka wayoyinsa zube a saman samansa. Ai ta san sai da ta duro ta fice ba sai da ta kai bakin gate ɗin fita sashin sa. Sannan ta dubi kanta ta ga rigar bacci ne sanye jikinta wacce take iyakar ta gwiwarta. Sai ta dawo a hanzarce ta zura long hijab ta fice. Adaman na ta zubewa suna kai gaisuwa. Ta kawo da damuwa saboda gudun munafukan cikinsu su samu abin gulma. Ta rika amsawa cikin ɗaga masa hannu cike da ƙasaita. Sashen mami tana ba inda kafin ta iso har hada mai sun kai wa mami labarin isowarta. Da haka sadda ta shiga tsaye ta same ta a falo. Ta tsirawa agogo ido, Nira ta ƙarasa gabanta na zuba. Tana gaisar da ita cikin ƙoƙarin ɓoye damuwa. Bata amsa ba illa ka mota da ta yi ta manna da jikinta, ta nuna mata agogo tana tsare ta da idanunta da ke hana mutum yi mata ƙarya. Alamun tana jiran amsar fitowarta da sassafe. Sauke kanta ƙasa ta tana sake lafewa jikin mamin. Kana da ce lafiya lau mami na. Sannan ba abin da kike tsoro bane ba. Ani da yayi auren mu mutu ka raba ni takalmin kaza. Numfashi mami ta sauke mai ƙarfi tare da samun damar buɗe baki ta ce, Kin razana ni gimbiya, afwan mai babban ɗaki. Murmushi mami ta tare da janta suka shige falonta, shi ma basu tsaya a ciki ba. Suka shige ɗaya daga cikin bedroom ɗinta, sannan ta zauna da ita saman kushin, ita kuma ta zauna gefen gado. Ta dube ta cikin son jin abin da ya kawo ta. Mami, yaya ya fita cikin dare, duk da bana da tabbacin hakan amma zuciyata na bani da dare ya fice ba da subahi ba. Ya bar min sakon tafiyar sare ya kama sa amma zai dawo cikin kwanaki biyu tare da sanar min da na ɓoye bayyanar tafiyar nasa. To abin da damuwar a nan shine ta yaya hakan zai ɓoyu alhalin yana fita fada sannan yana zuwa gaisar da ku kullum da safe kuma bai tafi da wayarsa ko ɗaya ba balle na yi tunanin zai kira ku shine hankali na ya tashi. Na taho na sanar da ke tare da roƙonki da ki ɓoye maganar tunda bai son kowa ya sani. Kin yi nazari mai kyau na sanar da ni akan lokaci ɗiyata kuma zan yi aikin da ya wajaba a kai wato nemo inda ya tafi da dalilin tafiyar duk da ya sanar man jiya cewa zai yi tafiya na amince masa amma bisa sharaɗin sai mai martaba ya amince saboda ya san ba zai amince ba shine ya wuce a sarrance ni ban san sadda babana zai daina kwakwar doki ba a ce ya zama mutum mafi girman daraja a birnin sa amma yana ɗabi'un yara oni murjanatu na gama ganin abin da ya ishe ni wato ɗauko doki ya je da kansa kenan mami haka zancen yake amma ban san a wani yanki ba ne to mu jira dawowarsa mu je sai a sanar da yayi da yayi imam domin sanin yadda zai ɓoye rashin bayyanarsa a fada hakan nake da niyyar yi yanzu ki kwantar da hankalinki ki tawo ki karya zuwa anjima sai ki koma sashin ki da wasu bayi domin jin motsin su, dan ba zan bari ki kwana ke kaɗai ba to mamina amma da na zauna a nan har ya dawo ban ƙi maki ba amma 'yan hasada idanunsu na kai Kada ki ji mamaki idan har an so ma yaɗa isowar ki sashi na da sanyin safiyar nan tare da sanya masa wani zance mara tushe. Tabbas haka ne mami. dan haka yanzu zan koma sai a turo min abula da abula da dudu. Ba na son su wuce mutum biyu. Suna nan tafi kada ki wahalar da kanki wurin dafa wani abin. Za su taho miki da kayan karyawa. To mami, farfesun zuciyar sa da ruwan zafi sun ishe ni amma a bawa farfesun kayan kamshi da na yaji sosai. Kallon da mami ke mata yasa ta yi saurin ɗaga hannu sama tana cewa mami Jos mura ce ke damuna dole da sai na sha abu mai romo mai wadataccen yaji zan samu ɗanɗanon bakina ya dawo. Marmashi mami kawai ta yi tare da jinjina kai. Sai Nila ta sunkuyar da kai tana hasko inda mami ta nufa. Ciki ni munira ke ɗauke da gudan jinin yaye rima to yaushe hakan ya kasance ban lura ba sai yanzu da mami ke min kallon mai yaron ciki. I will check myself da na koma sashina. Ki kula da yawan shiga damuwa twins mijinki. mijinki fa na cikin lafiya kuma a haka ma zai dama ki saboda sanya damuwa na iya kawo matsala ga halin da kike ciki wanda kin fi ni sanin yadda ya kamata ki kula da kanki a wannan stage ɗin. Gyada kai tai tana jin aminta da zancen mami domin yawan muryarta a satukan nan da son barcin wuri musamman da dare yayi yawa. Bayan wucewar Nira mami ta yi sujada tana miƙa godiyarta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da yasa tana raye jinin sadauki zai fito duniya Imam ta nema sai kuwa gashi ya iso cikin 'yan mintoci ta kora masa bayanin da Nira ta mata tare da ɗorawa da yadda suka yi jiya da shi. Kana da rufe cewa ina son ka sanar min da gaskiyar inda ya je ɗauko dokin. Ban sani ba mami, amma na tabbatar tun da ya tafi asirance ba tare da ya sanar min ba to yana da wani manufa ne a tafiyar kuma ba ɗauko doki ne sila tafiyar ba da wata a ƙasa dai. Imam ya ambata a cikin ransa amma a fili sai ya ce tun kafin naɗin sarauta ya so zuwa ɗauko dokin wai wani mutuminsa ya ba wa kiwo ya ce zai kawo masa gida ya ce a'a da kansa zai zo saboda yana son ba wa wasu mutane tallafi sai dan ban san me ya sanya da zai tafi ya kira tafiyar da ta sarri ba ya samu kansa da tsara wannan kalaman ne saboda in ya buɗe mata sashensa zai haifar da matsala babba ikon Allah halin babana sai shi kawai amma ina ina in ya sanar da ni har rakiya ma za a yi masa domin aikin alkhairi ne taimakawa masu buƙatar taimako mami baki ji ya sanar miki da baya son rakiyar dogari balle security ba na fahimci bai son jama'ar su gane shi din sarki ne tabbas zancenka haka ne mai girma waziri kama baki imam ya yana dariya jin sunan da ta kira shi da shi Allah da ya muku albarka tare da samuwar kariya daga makiya a kowane yanki suke amin mami barin hanzarta isa fada To ya zamu yi da mai martaba in ya nemi jin inda ya je tunda ba mu sani ba. Kin manta Abba sun yi tafiya tunda su bashi shi da Abba na? Oh na tuna kam dan ya sanar man sun tafi samun zana'idar sarkin kwara-kwara da ya riga mai gidan gaskiya. abba ma san dalilin tafiyar ba sai yanzu. To Allah ya dawo da su lafiya shi kuma Allah ya gafarta masa da rahama. Amin. Daga haka Imam ya fice yana jin istighfari akan ƙaryar da ya shirya wa mami akan inda sarauki ya je. Cike da tunanin inda aminin nasa ya tafi a ɓoye, ya shirya yana fafa da yana mai kore tunanin domin samun damar gudanar da lamuran jama'a yadda ya dace. Nira kam sai da ta cika cikinta nak da farfesun tana jin yaji domin yadda ta nema a yi hakan aka yi mata. Bayan komawa cikin ɗaki sai ta duba kanta a take kuwa ta gano tana da shigar ciki. Da haka ta shirya zuwa clinic domin ganin Dr. Laila domin ta yi mata scan wacce ta kawo mun ga wacce ta dawo mun gaye clinic da aiki bisa magiyar Nira. ta shirya cikin shiga alfarma irin na matan sarakai masu ci da kansu sai sai da ta zo ɗaukar kiɗin motar da take son fita da shi a cikin motocinta ta nema ta rasa hakan ya bata tabbacin sarauki da motar ta fita samun kanta tayi da yin marmashi tana mai cewa ƙaunar mu mai babban matsayi ne sweet yaya tunda tunda tafiyar ma da kayana kai hakika ina alfahari da hakan ta ɗauki wani ta fito cikin jin natsuwa ya nashe ruhinta musamman da ta gano tana dauke da gudan jininsu a mararta Dr. Laila ta sanya ta a gaba da tsokana tana cewa ciki da ya tabbata kwanakin da yallaɓa ya goge miki hadda a karo na biyu ya samu. Kai wannan abu ya yi daɗi. Bari in fesa wa Mainamsi domin su soma tanadin kayan barka tare da gano wa matar gano matar sarki ta fi su haɗama tun da gashi a bugun na biyu ta tafe ƙwallon zuwa zuwa raga. Cikin zabgon mata a rara ni da ke cewa Allah kika yaɗa ni wurin su sai mun samu matsala da ke. Ban tsoron komin yarinya, domin kina tare da uban rigima. Rigima ce matar Yallaɓai Muhammad Mahi, wacce ba ta jiran ta kwana sai dai ya jira ta. Dukan wasa ni da ta sauke mata a cinya tana dariya, kana ta ce to dai, da Allah ki taya ni boye labarin, gurin bakin mutane kin ga dai gidan sarauta muke, kuma kin fi kowa sanin gutsiri tsomarsa da hassada. Wasa nake miki, domin ni kaina ba zan so labarin ya fita ba, sai dai kowa ya gani da idanunsa. lokaci ya yi, tunda bisa alamu ba laulayin mai ba laulayin mai tunan silili zaki ba dubi da yadda ya shiga gabar da zaki so ma amma in bayan mara da yawan barci babu abin da ke takura ki ya saka na lura ni ma to Allah ya bude ido lafiya ki haifo mana irin ki kai ban san tuyin saboda wahalar renan su da uban tsirfar su na ofi kai haba ashe kin san wuyar da kuka bawa ami to insha Allah tuyin zaki rika haihuwa muguwa to ba amin ba wallahi ba sa burge ni a haihuwarsu akam sai kin yi su set uku makwa a cikin ki a cikin ki dai ba cikin mai sarauki ba likita matsoraciya ba ina ji kuma layin mu ɗaya ai suka sanya dariya cike da nishaɗi haka da ni da ta yi tare da Dr. Laila wanda hakan ya ɗauke mata tunanin inda sarauki ya tafi sai da ta koma masarauta sannan kewarsa ya dame ta musamman da ta gama rice ya gabato bata sanya shi a idanu ba ta masu saurari